bidiyo kawai da ce mm. ana son da wallahi kawai da wani eh. ah, ne ni babban alhaji sagagi babban mataimaki ga gwamnan jihar kano akan kafafen yada labarai social media muna gode muku muna yaba muku yau ga shi dan tiktok wanda yake abubuwa a tiktok ya ɗauko mota su kutum ya kawo hukumar hizba ya danka malan daurawa domin a yaƙi da wannan baɗala da ake yi kuma saka ma ya rubuta a jikin motar kau da baɗala muna gode wa allah muna so mu tabbatar muku da cewa muna goyon bayan wannan hukuma ta hizba muna so mu tabbatar muku da cewa wannan hukuma za ta tsaya tsayin daka ta ci gaba da aikin alheri malam amintaccen gwamnati Allahu sabga ta siyasa yake so ya kawo matsala a cikin wannan harkoki to Allah ba zai bar shi ba mu kuma da za mu ba da shawara gwamna ya ɗauke mu mu ba da shawara a kafafen yada labarai zamu ba wa malam haɗin kai domin ya ci gaba da aikin alheri wannan bawan Allah da ya zo daga Jos ya kawo mota daga Abuja ya kawo wannan mota domin a taimaki wannan hukuma ta ci gaba da aikin alheri muna gode maka malam zai sanarwa da gwamna babban alhaji saga gizan sanarwa da gwamna insha Allah Allah Na'am? Na fi gashi nan zai hau motar aminu ya ina ina ki ina ki kaga ina ina Allah ya saka muku da alkhairi wannan je tawon ne shiga dabbo dabbo a a da ku yi ya isa yawwa ga ina masu daukar guda ina masu daukar an tare kare ba wannan kuma wata sinawar gyara gyara ana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 aminu j town aminu j town aminu j town shi ya kawo wannan gudunmawa tare da wannan organization nasu waɗanda suke fafatawa a tiktok kuma suka ga cewa ya kamata su bada gudunmawa domin ci gaba da tsaftace da gyaran tarbiyyar al'umma a wannan jiha tamu da faɗin najeriya baki daya muna roƙon allah ya saka da alheri kuma a ci gaba da kawo mana irin wannan tallafi da gudunmawa a ci gaba da ba hizba gudunmawa wajen tsaftace al'umma da gyaran tarbiyya muna muku godiya ko muna fata allah ya saka muku da alheri Dan sauke ya ne. Allah kara lafiya da nisan kwana. Alhamdulillah. ta yau gaba. Nan gaba gaba Sai a dauka. Yayi, yayi, duk da ranta a bayan ku.